صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, ta, aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi a agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yau Lahadi. Da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Martanin Iran game da ta'addancin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na ci gaba a rana ta biyu. jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa babu tattaunawa da za ta yi da amurka a halin da take ciki na kare kanta yarima mai jiran gadon saudiya ya tabbatar wa shugaban kasar iran cewa saudiya tana goyon bayan kasar iran yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Martanin Iran game da ta'addancin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na ci gaba a rana ta biyu. Ana ci gaba da mai da martani mai girma na Iran game da harin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take kaiwa da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa ciki. ‘Yan mintoci da suka gabata a zaman wani bangare na biyu na alkawarin gaskiya na uku, Jamhuriyar Musulunci ta Iran. ta harba ɗaruruwan makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka ciki kan haramtacce ƙasar isra'ila an harba waɗannan makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka ciki da kuma jiragen sama masu saukar ungulu daga tehran da sauran garuruwan ƙasar iran a matsayin wani mataki na murkushe laifukan yahudawan sahayoniya da suka aikata a yankunan jamhuriyar musulunci ta iran kuma a zama wani ɓangare na biyu na alkawarin gaskiya na uku kafofin yada labaran yahudawan sahayuniya sun watsa rahoton tashin gobara da hayaki a birnin haifa da ke arewacin falasinu da aka mamaye an ga wuta da hayaki na tashi bayan da makamai masu linzami na iran suka afkawa matatar mai na haifa da ke arewacin falasinu da aka mamaye sannan a cewar bayanan farko an kashe mutane fiye da goma a haifa dakarun kare juyin halin musulunci na iran sun yi bayani kan sabon salon mayar da martani kan haramtacciyar ƙasar isra'ila a harin alkawarin gaskiya na uku ma'aikatar hudda da jama'a ta dakarun kare juyin halin musulunci ta iran a cikin wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya asabar ta sanar da cewa dakarun tsararin sararin samaniya na dakarun kare junjiwa hali musulunci sun kaddamar da wani sabon farmakin haɗin gwiwa na alkawarin gaskiya na uku ta hanyar amfani da makamai masu linzami da jiragen sama masu saukar ungulu a matsayin mai da martani ga sabon farmakin da yahudawan sahiyoniya suka yi kan yankunan ƙasar iran a cikin wata sanarwa da ma'aikatar hulɗa da jama'a ta dakarun kare juyin halin musulunci ta iran ta fitar ta bayyana cewa dakarun tsaron sararin samaniyar jamhuriyar musulunci ta iran sun kaddama da wani sabon farmakin haɗin gwiwa na alkawarin gaskiya na uku kan yankunan haramtacciyar ƙasar isra'ila da muhimman cibiyoyi ta hanyar amfani da makami masu linzami. da jirage marasa matuƙa ciki da a matsayin mai da martani ga sabon harin wuce gona da iri da yahudawan sahiniya suka yi kan yankunan ƙasar iran jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa babu wata tattaunawa da za ta yi da amurka a halin yanzu da take cikin kare kanta a yayin da haramtaccen ƙasar isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare kan yankunan ƙasar iran a hukumance iran ta bayyana rashin yiwuwar ci gaba da zaman tattaunawa da amurka kan batun shirinta na makamashin nukiliya tare da ɗora wa amurka alhakin abin da ke faruwa kai tsaye shugaban ƙasar iran mahmud pazashkiyan ya bayyana cewa akwai haɗin kai tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka wajen kai hare-hare kan ƙasar iran domin rusa zaman tattaunawar nukiliya da haka ke bayyana kawai da duk wata magana ta hakikanin aniyar amurka na samar da hanyar warware ta kaddama shirin iran ta hanyar lumana a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya tabbatar da cewa ci gaba da tattaunawa da amurka a yayin da ake ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri yana gwada tsarin tattaunawar bashi da ma'ana ya yi kakkausar suka ga matakin da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta ɗauka inda ya la'akari da hakan a matsayin wani dalili na halasta cin zarafi akan cibiyoyin nukiliyar ƙasar iran Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Yarima mai jiran gadon Saudiya ya tabbatar wa shugaban ƙasar Iran cewa Saudiya tana goyon bayan Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Yarima mai jiran gadon Saudiya. Muhammad bin Salman ya tabbatar da haka ne a wata tattaunawa ta hanyar wayar tarho da shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian a yammacin jiya Asabar yana mai jaddada cewa masarautar Saudiya da ɗaukacin al'ummar musulmin duniya sun haɗu a kan goyon bayan Iran. Yarima mai jiran gadon sarautar Saudiya ya ce dukkanin al'ummomin ƙasashen musulmi a yau suna da haɗin kai da jaddada goyon bayansu ga Iran. kuma yana kuma yana iyaka ƙoƙarinsa a fagen diflomasiya da matsin lamba na ƙasa da ƙasa don dakatar da wuce gona da iri na 'yan sahiyoniya kan isar iran bin salman ya yi allah wadai da hare hare rashin adalci na 'yan sahayoniya da suke kaiwa kan iran ya kuma bayyana jimaminsa tare da tare wa al'ummar ƙasar iran dangane da waɗannan hare-hare da suka ritsa da su yana mai jaddada cewa saudiya tana da tabbataccen matsayi kan tsayawa tare da 'yan uwanta jamhuriyar musulunci ta iran kuma duniyar musulmi a yau ta haɗe kan murya ɗaya wajen goyon bayan iran ya ci gaba da cewa sun yi imanin cewa gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta nemi ta hanyar ƙara kunna wutar ta nemi ta ƙara hanyar kunna wutar rikici domin ta janyo amurka cikin rikicin amma suna da yaƙinin cewa martanin iran akan ma'aunin daidaito da matakan hankali zai daƙile wannan yunkurin makirci bin salman ya kuma jaddada cewa ƙasarsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayar da wani tallafi da ya dace ga 'yan uwarta ga 'yar uwanta iran Ƙungiyar abokan yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da harin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai kan ƙasar Iran. Ƙasashe mambobi a ƙungiyar aminan yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya sun fitar da wata sanarwa ta musamman inda suka yi kakkausar suka kan wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan jamhuriyar Musulunci ta Iran. sanarwar ta yi la'akari da harin haɗin gwiwa ta sama da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar a ranar 13 ga watan yuni akan wasu wurare da dama a iran wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da jikatan wasu ɗaruruwa da suka haɗa da mata da ƙananan yara da masana kimiyya matakin da ya saba wa yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya da muhimman ƙa'idojin dokokin ƙasa da ƙasa 'yan ƙungiyar sun kuma yi allah wadai da harin ganganci kan fararen hula da wuraren zaman jama'a da kuma cibiyoyin nukiliya na zaman lafiya suna masu gargaɗin cewa irin waɗannan ayyuka na iya haifar da watsuwar kayan aikin kimiyya da zai zama babbar barazana ga rayuwar fararen hula da muhalli ƙungiyar ta yi kira da a tsaya tsayin daka kan amfani da ƙarfi a kan iran tana mai jaddada nauyin da ke wuyan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na kiyaye manufofi da ƙa'idodin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ƙarshen labarun duniya kenan. thank To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokon sanya biyo baya muna ɗauke da shirin mu koyi harshen farisanci da kisoshin rayuwa gami da sauransu da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da ci gaba da yaƙi da ƙasar iran take fafatawa da hamci ƙasar isra'ila tun ranar juma'a a yaƙin da aka fara bayan hare-haren da hamci ƙasar isra'ila ta fara kawowa tehran da wasu wurare a cikin ƙasar iran wanda ya kai ga shahadar wasu manya-manyan jami'an sojojin ƙasar a jiya asabar an ci gaba da fafatawa tsakanin bangarorin biyu inda masana sun tabbatar da cewa martanin da juna musulunci ta iran ta kai da makamai masu linzami daban-daban a kan harbi kasar isra'ila sun barnata al'amura da dama a harbi kasar isra'ila wanda ba ta yi tsammanin haka zai faru ba wasu masanan suna ganin idan wa'annan hare-hare na juna musulunci ta iran kan harbi kasar isra'ila sun ɗore ko kuma sun ƙaru to hamji kasar isra'ila ƙasa ce wacce ba za ta iya jurewa wannan yakin zuwa wani lokaci mai tsawo ba musamman ganin yadda mafi yawan al'ummar yahudawan sun koma ƙarƙashin ƙasa don haka idan yakin ya yi tsawo sai ta nemi a tsaida yakin ta kuma fara kamun kafa da waɗanda suke ɗasawa da jimhuriyar musulunci ta iran a cikin manya-manyan ƙasashen duniya don haka a halin yanzu dai sojojin juma'a musulunci ta iran sun ci gaba da wa hamsin kasar isra'ila hare-hare da farmaki da makamai masu linzami daban-daban da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa a ni labarin kuma a jiya asabar ne dai makaman garkuwan sararin samaniya na ƙasar iran suka kakkaɓo ƙananan jiragen hamsin kasar isra'ila a yankuna daban-daban na ƙasar har guda aƙalla goma daga ciki sun kakaɓo wasu a lardin azerbaijan ta yamma kusa da kan iyaka da ƙasar iraki sannan da wani a birnin kum na tsakiyar ƙasar kafafen yada labarai na jimhuriyar musulunci ta iran sun nakalto jami'an tsaron ƙasar na cewa wasu jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa iraniyawa masu goyon bayan harfi ƙasar isra'ila ne suke ta da su a cikin ƙasar su kuma kai hare-hare kan mutane ko kuma kan wasu wurare masu muhimmanci a ƙasar jami'an tsaron sun ba da sanarwar cewa duk wanda aka kama shi yana taimakawa hamshi kasa isra'ila a cikin gida ya san cewa hukuncinsa hukuncin kisa ne tuni dai mutane akalla goma sha shida sun shiga hannu daga cikin iraniyawa masu taimakawa hamshi ƙasar isra'ila da amurka a yakin da suke fafatawa banda haka wasu labaran sun bayyana cewa hamshi isra'ila ta kai hare-hare a kan matatun mai guda biyu a lardin bohshar na bakin tekun farisa inda suka haddasa gobara a cikin matatun mai guda biyu har ila yau an ba da labarin cewa jiragen yakin yahudawan sun kai hare-hare kan damdamalin haƙar iskar gas da ke tsakanin ƙasar iran da ƙatar a cikin tekun farisa wanda kuma shine damdamalin haƙar iskar gas mafi girma a duniya sannan a wani labarin kuma garkuwar makamai masu kare sararin samaniyar ƙasar iran sun kakkaɓo jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila samfurin f-15 na uku tun lokacin da aka fara yakin a safiyar juma'a sannan sun gano matuƙin jirgin f-15 wanda ya cilla kansa sama da ya ga jirginsa zai faɗi wasu masanan da suna ganin cewa a karon farko sojojin iran ne suka fara kakkaɓo irin wa'annan jirage ƙera ƙasa amurka wa'anda suke tutiya da su sojojin iran sun kakkaɓo irin wa'annan jirage guda biyu a safiyar juma'a a lokacin da suka kai hare-hare a wasu wurare a nan birnin tehran a safiyar juma'a majiyar sojojin iran ta kara da cewa sun sami nasarar kakkaɓo jirgin ne a lokacin da yake ƙoƙarin kai hare-hare a yammacin ƙasar sannan a ɓangaren diplomasiya kuma shugaban kasar iran masud pezeshkian ya zanta ta wayar tarho da firaministan ƙasar pakistan shabes sharif inda shugabannin biyu suka tattauna kan al'amuran yankin gabas ta tsakiya musamman yaƙi da hamji ƙasar isra'ila shugaba pezeshkian ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da kare kanta daga hamji ƙasar isra'ila da kuma da kuma masu goyon bayanta wanda kuma su ne amurka da wasu ƙasashen turai ya kuma ƙara da cewa an fara yaƙi kuma jimura musulunci ta iran za ta ci gaba da murƙushe hamjikar isra'ila da makamai masu linzami da take da su wanda har yanzu ba ta yi amfani da mafi ƙarfi daga cikin makaman ba sannan ƙasar a shirye take ta ci gaba da wannan yaƙin na shekaru da yawa idan har haka ta kama firaministan ƙasar ta pakistan a nashi ɓangaren ya taya jumhuriyar musulunci ta iran alhini da kuma ta'aziyyar abin da ya faru na rasa manya-manyan jami'an sojojin ƙasar a hare-haren da hamji ƙasar isra'ila ta kai kan ƙasar a safiyar juma'a da ta gabata ya bayyana hamji ƙasar isra'ila a matsayin ƙasa wacce ba ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa sannan daga ƙarshe za ku ji cewa kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa iran ba za ta halarci tattaunawa zagaye na shida da kasar amurka a birnin muscat na kasar oman a ranar lahadi ba saboda babu amfanin ana tattaunawa sannan amurka tana kai wa kasar iran hare-hare ta hannun hamdu isra'ila ba masu sauraro karshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Bismillah Rahman Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro. Yau Lahadi 25 ga watan Hurdot, shekara ta 1404 Hijira Shamsiyya, wacce ta yi daidai da 19 ga watan Zulhajjin shekara ta 1446, wacce ta yi daidai da 15 ga watan Yuni shekara ta 2025 miladiya. Masu sauraro ko kusan cewa shekaru 700 da suka gabata a ranar irin ta yau. wato 25 ga watan hurdod shekara ta 1297 hijira shamsiya atullahi said mustapha mushtahidi kashani babban malamin addini a nan ƙasar iran ya rasu an haifi atullahi kashani a cikin gidan malamai a birnin kashan na tsakiyar ƙasar iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan ya je birnin isfahan don ƙara ilimi da ƙarshe ya je birnin najaf na ƙasar iraki inda ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na lokacin ayatollah kashani ya zama mushtahidi a najaf yana kuma tsara waƙe da harshen farisanci da kuma larabci amma abu mafi muhimmanci da ayatollah kashani shine mutum ne wanda baya son zalunci da azzalumai kuma yana faɗa da su a ko'ina suke don haka yana goyon bayan juyin juya hali mashruɗiyya a ƙasar iran a lokacin yana kuma faɗa da shishigin da ƙasashen turai da rasha suke yi a cikin al'amuran ƙasashen musulmi musamman ƙasashen iran da kuma iraki don haka bayan yakin duniya na ɗaya atullahi said mustapha mushtahidi kashani ya ba da fatawan jihadi akan turawan ingila 'yan mulkin mallaka wa'anda suke son mamayar ƙasar iraki a lokacin banda haka shi da kansa ya shiga yakin da turawan ingila waɗanda suke son mamayar ƙasar iraki a lokacin masu sauraro ko kusan cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta wato 15 ga watan yuni shekara ta 2001 miladiya ƙasashen rasha china kazakistan kirgizistan tajikistan da kuma uzbekistan sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar kafa ƙungiyar shanghai manufar kafa wannan ƙungiyar dai ita ce ƙarfafa juna a ɓangarorin tattalin arziki al'adu da kuma tsaro kafin haka dai ƙasashe biyar ne suka kafa ƙungiyar a shekarar 1996 da sunan ƙungiyar shanghai biyar don su dogara da kansu bayan faduwa da kuma wargajewa tarihar soviet a shekarar 1991 miladiya kuma sun ga cewa gwamnatin ƙasar amurka tana son shiga wannan ƙasashe don haka suka kafa wannan ƙungiyar don hana ta shiga sai kuma daga baya kasashen sauya sunanta daga shanghai biyar zuwa kungiyar raya kasashen shanghai daga baya dai ƙasashen iran india pakistan mongolia da afghanistan duk sun shiga kungiyar wanda ya maida ita kungiyar raya kasashen yankin mafi girma sannan idan an lura da yawan mutane da kuma faɗin kasashen ita wannan kungiyar ta fi girma a yankin har ila yau masu sauraro ko kusan cewa shekaru biyar da suka gabata a ranar irin ta wato biyar ga watan hordot shekara ta 1999 hijira shamsiya hukumar lafiya ta duniya wato who ta shelanta rana irin ta yau a shekara ta 2006 ta zama wato ranar tsofi ta duniya a kowace shekara saboda irin yadda ake cutar da tsofi a duk faɗin duniya hukumar ta buƙaci a yi amfani da wannan ranar don tunatar da mutane musamman matasa su kula da iyayensu a gidajensu ne ko kuma a gidajen reno ko tsoffi ta buƙaci a sanya wannan tunatarwar a makarantu don farkar da matasa da kula da iyayensu sai dai abin lura a nan shine addinin musulunci ya himmatu da tsoffi musamman iyaye idan sun tsufa shekaru fiye da 1446 da suka gabata allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani mai girma dangane da kula da iyaye musamman idan sun tsufa a cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala yana cewa kuma ubangijinka ya hukunta kada ka bautawa kowa face shi kuma game da mahaifa ku kyautata kyautatawa idan ɗayansu ya kai ga tsufa kananan ko kuma dukkaninsu to kada ka ce masu tir kuma kada ka tsawata masu ka kuma ka faɗa musu magana mai karamci wannan yana cikin suratul isra ashirin ta 23 haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisai da dama dangane da girmama iyaye da mutunta su musamman bayan sun tsufa an naƙalto shi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aljanna tana ƙarƙashin ƙafar mahaifiya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda za mu shiga cikin darasi na 179 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an jadda ake gudanar da taruka na buɗe baki a ƙasar iran da kuma yadda mutane kan gayyaci sauran musulmi da su zo gidajensu su yi buɗe baki domin samun albarka ta wannan wata na ramalan Hakanan kuma a cikin wannan wata mutane suna mayar da hankali ga lamurra da suka danganci tarbiyyar ruhi bisa la'akari da cewa watan Ramalana wata ne na tsarkake ruhi da kuma neman kusanci ga Allah. Saboda haka mutane sukan shigaltu da karatun Ƙur'ani da addu'o'i a cikin masallatai, a cikin gidaje da sauran wurare na ayyukansu. Hakanan kuma mutane sukan raye dare da ayyuka na ibada, kamar da yadda za a ji a cikin tattaunawar Muhammad da abokinsa Ramin. Kafin nan sai an saurari kalmomi. Mo. Wata. Ramazan. Watan Ramalana. Man دوست دارم. این اصان. حتی. هر Mihman ha. Baƙi. متفاوت. مبنبنتا. درست میگویی. abinda kake faɗa gaskiya ne maradom mutane bishaz fiye da digar na daban umur lamurra anha su jalib inke abin burgewa shine ruz rana yarm mai zafi طولانی می تابستان بزره آنها روزه میگیرند سونا ین ازمی صبح دسافی شب ددری، خوردن چی آشامیدن شا، آنها پرهیز می کنند suna پاسخ جوابی دعوت گیتا خداوند اوبنگیجی شیرین میزاکی دلپذیر می گمسر دا زوچیا اونس دیبی کیوا قرآن قرآنی می هر روز kowace rana. مساجد مسلاتی تلاوت کراتو آنها میپردازند سنا شگل تو من میخوانم نی اینا کرانتاوا من نمیدانم نی بنسنی با پایان کرشه من میتوانم زن کل دکه من تمام کنم انگما تو بخوانی کی که خوب میکاو امشب درن مسجد مسلاچی دانشگاه جمعه مراسم تاروکا شب قدر درن لیلت القدر برگزار می شود انا نروا تو شرکت می کنی زکا حلرتا هر سال چه شکره؟ من شرکت می کنم نی اینا حلرتا کدام ونه تو می روی ککی زوا من می روم نی اینا زوا برنامه شری حتما تبس دعا الدعا شب زنده داری رای دری برایت گریکا الرضا بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان ما إن يبتدي رمضان To yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da raya daren Lailatul Qadr. ماه Ramazan ra خیلی حتی میهمانی های این ماه با ماه های دیگر متفاوت است. اینا سن وطن ازمین رمالانا متقه حتی یده اکی با کنچی از کن ونن وطا یا شا بند سوران وطنی. درست میگویی. در این ماه مردم بیش از ماه های دیگر به امور معنوی روی آورند حکنی از کن ونن وطا متانه سنا میر ده هنکلی پیه ده سوران وطنی کن الامر را نتربیه روحی. جالب این که مردم حتی در روزهای گرم و طولانی تابستان روزه میگیرند و از صبح تا شب از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند. ابون برگی و ماشینه حتی رانکو ماسس او دزای رانه، الو کچم بزره متانی سنین ازمی دگه پیتوار الفجر هزو دری سنا برین چی کوشه پاسخ به دعوت خداوند شیرین و دلپذیر است. مردم برای انس بیشتر با قرآن هر روز در مساجد به تلاوت قرآن میپردازند. پردازند. kiran Ubangiji na نه نظر zuciya domin به kewa da قرآنی قرآنی. kowace سنا suna shagaltuwa قرآنی من هم قرآن میخوانم اما نمیدانم که تا پایان رمضان می توانم کل قرآن را تمام کنم یا نه. نیما اینا کرانت قرآنی. بنسن چی ko zan iya kammala ƙur'ani zuwa ƙarshen watan Ramadan ba ko ba zan iya ba. Har ƙad ce Kur'an bihani خوب است. Duk gwargwadon yadda ka karanta ƙur'ani to yana da kyau. امشب در مسجد دانشگاه مراسم شب قدر برگزار می شود. آیا تو هم در این مراسم شرکت می کنی؟ ادرن یو za a gudanar تاران ادو اندرال لیلت القدر اما a masallacin jami'a. Shin کی ما زاکا حلر چی تارن؟ البته من هر سال در مراسم شب قدر شرکت می کنم. للینی کو و چی شکره اینا حلر تارکن درن لیلت القدر. به کدام مسجد می روی؟ ون مسلا چی؟ که چی زوانی؟ من به مسجد محل من می روم. برنامه خوبی در آنجا برگزار می شود. اینا زوان مسلا چون انگورمو. انا گودانه در تارو می کهو اچنگ. پس من هم با تو در آن مراسم شرکت می کنم. کنن نیما زن هلرچی تارکن تردکی. خوب است. حتما مراسم دعا و شب زندهداری آنجا برایت جالب خواهد بود. یه ده کاو. تبس تارن ادوئی درای دره اورن زی برگی که. sai a ƙara sauraron tattaunawar amma a cikin harshen ماه رمضان را خیلی دوست دارم. حتی میهمانی های این ماه با ماه های دیگر متفاوت است. درست میگویی. در این ماه مردم بیش از ماه های دیگر به امور معنوی روی می آورند. جالب این که مردم حتی در روزهای گرم و طولانی تابستان روزه می گیرند. و از صبح تا شب از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند. پاسخ به دعوت خداوند شیرین و دلپذیر است. مردم برای انس بیشتر با قرآن هر روز در مساجد به تلاوت قرآن می پردازند. من هم قرآن می خانم. اما نمیدانم که تا پایان رمضان می توانم کل قرآن را تمام کنم یا نه. هر قدر که قرآن بخوانی خوب است امشب در مسجد دانشگاه مراسم شب قدر برگزار می شود. آیا تو هم در این مراسم شرکت می کنی؟ البته من هر سال در مراسم شب قدر شرکت می کنم. به کدام مسجد می روی؟ من به مسجد محلمان می روم. برنامه خوبی در آنجا برگزار می شود. پس من هم با تو در آن مراسم شرکت می کنم. خوب است. حتما مراسم دعا و شب زندهداری آنجا برایت جالب خواهد بود محمد درامین Ramin sun چی تاری؟ sun gudanar da addu'o'i da karatun ƙur'ani tare da sauran mutane inda aka raya daren Lailatul ƙadari ana salloli a lokacin sahur kuma an bayar da abincin sahur bayan sallar asubahi mutane sun koma gidajensu domin su huta watan azumi wata ne na sabkar rahamar ubangiji ga bayansa wata ne da ke tattare da albarka a cikinsa ne Allah ke 'yantar da bayansa daga azabarsa da fushinsa. idan allah ya kai mu a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wani darasin kafin nan nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Isoshin rayuwa Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake sadu a cikin shirma na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan Stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mahaifiyar alhassan da alhussein shugabannin samarin aljanna alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar yadda aka yi jana'izar zahra sallallahu alaiha a asirce a cikin dare a madina kuma an yi haka ne saboda wasiyar da ta bari kan kada wasu waɗanda suka cutar da ita su yi mata sallah sannan ba ta son su ziyarci hatta kabarinta don haka ta buƙaci a ɓoye kabarinta salamullahi alaiha imam alaihi salam wanda shi ne zai aiwatar da dukkan wasiyanta salamullahi alaiha ya sa aka tona kaburbura aƙalla bakwai a baƙiya don kada a gane inda kabarinta yake don haka ne malamai suka yi saɓani kan inda kabarinta salamullahi alaiha yake wasu sun ce ai mata kabari a gidanta don haka idan hakan gaskiya ne to kuwa a halin yanzu kabarinta salamu alaiha yana cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ke Madina wasu kuma sun ce an yi mata kabari ne a baƙiya amma dai har yanzu ba wanda ya san inda take idan har tana baƙiya don haka Allah ta'ala ya karbi addu'arta ya kuma ɓoye kabarinta saboda masu hankali daga cikin al'ummar mahaifinta su yi bincike don su gano abin da ya sa ba a san inda kabarinta yake ba sannan mun ji yadda shugabanni a lokacin suka ji zafin yadda ta hana su sallar gawarta mai tsarki sai suka zaɓi wasu mata a madina su tona dukkanin sabbin kaburbura a Bakiya. don su gano inda aka bizne ta su fitar da ita su kuma yi mata sallah amma ali salam ya sanya kayan yakinsa ya ɗauki takobinsa zulfikar sannan ya rantse da Allah kan cewa sai ya shayar da ƙasa jinin duk wanda ya taɓa ɗaya daga cikin sabbin ƙaburbura da suke baƙiya a lokacin. A lokacin da suka fara taurin kai sai ya ɗaga Khalifa na biyu ya kada shi a ƙasa sai da Khalifa na farko ya cece shi ya kuma yi alƙawalin ba za su yi abin da baya so ba. Da haka kuma suka manta da batun tono kabarinta. A ci gaba da kawo maku ƙarshen siran fatimatu zara salamala alaiha za mu ji cewa imam ali salam bayan wafatin fatima salamala alaiha ya zauna a gidansa a baya fita sai don sallar jama'a da kuma ziyarar kabarin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam idan ba haka ba to yana gida yana kuma ci gaba da kuka a cikin littafin anwarul alawiya an kawo cewa ammar dan yasir allah ya da shi ya ce na je gidan shugabana kuma jagora na ali dabi tali alayhi salam bayan wafatin fatima salamu alaiha na nemi izinin shiga ya kuma bani izini na shigo wajensa da na shigo sai na gan shi a zaune zaman mai bakin ciki da makoki sannan alhassan da alhussein alaihi salam suna zaune a dama da hagunsa sai na same shi yana kuka ni ma na yi kuka mai tsanani saboda kukansa a lokacin da na dawo cikin hayyacina na kuma sami nutsuwa na daina kuka sai na ce masa ka yi mani izini in yi magana ya shugabana sai ya ce ka yi magana ya kai baban yagazan sai na ce ya shugabana ko umarce mu da haƙuri kan musibin da suke samun mu me yasa wannan baƙin ciki mai tsanani da kuke yi sai ya juya wajena sai ya ce ya amar lallai baƙin cikin irin wanda na rasa yana da girma Lallai ni na rasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da rashin Fatima salamullahi alaiha lallai ta kasance a karan kanta mai tunatar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sannan samuwarta yake ba mu haƙuri da nutsuwa idan ta yi magana muryarta na tunatar da mu muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tafiyarta na tunatar da mu tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiyan al'amari ban ji zafin wafatin zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai bayan wafatin Fatima salamullahi alaiha don haka rashinta shine babban rashi a waje na a lokacin da na sanya ta kan wurin da na yi mata wanka sai na sami cewa ɗaya daga cikin ƙasusuwan a awazarta ya karye sannan akwai baƙin taɓo daga gefen jikinta saboda bulalan da aka yi mata ta yi ta ɓoye su gare ni don kada in ƙara fushi sannan ba lokacin da zan kalli alhassan da alhussein alaihi sai na zubar da hawaye haka ma idan na ga zainab tana kuka sai zuciyata ta sosa don tausaya mata banda haka malamai sun yi saɓani dangane da ranar wafatinta salamu alaiha kamar yadda suka yi saɓani kan ranar haihuwarta salamu alaiha wasu sun ce an haife ta kafin annabci a cikin jahiliya yayin da wasu kuma suka ce musamman su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun bayyana cewa an haife ta ne a shekara ta biyar bayan annabci sannan halittarta daga aljanna ce ɓangarenta hurul ini ce banda haka sun yi saɓani kan yawan shekarunta don sun yi saɓani kan ranar haihuwarta salamu alaiha. al ya bayyana cewa ta rasu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kwanaki 30 ko kuma 35 wannan shine mafi karanci daga cikinsu wasu kuma sun ce kwanaki 40 bayan wafatin mahaifinta sallallahu alaihi wa sallam. sannan ra'ayi na uku ya ce ta yi wafati bayan kwanaki 75 da wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kuma shi ne ra'ayi mafi yawan malamai a masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma sun ce ta yi wa fati kwanaki 95 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana da karbuwa a wajen wasu malaman akwai wasu rayoyin daban sai dai tunda wasu kwanakin suna kusa da juna ana kiran ranakun wafatinta gaba ɗaya a matsayin ayyamul fatimiyya wato ranakun wafatin fatima SalamuLlahi alaiha a cikin irin wannan ranakun ne dai a cikin watan jama'a ula masu rera waƙoƙin makoki sukan hau kan mimbarori su ambaci wani abu daga cikin rayuwarta salamun alaiha da matsayinta a wajen allah ta'ala da rayuwarta da mahaifinta salamun alaihi da kuma dai mijinta sannan da ƙarshe su ambaci wahalhalun da ta sha bayan wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda ta ya kasance da kuma yadda aka yi mata jana'iza a asirce sai dai duk tare da cewa an kwace gonar fadak daga hannunta salamu alaiha zara'u ta barwa 'ya'yanta wasu gonaki guda bakwai wa'anda ta bar su a hannun amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam bayan shahadarta za su ƙaura zuwa hannu alhassan salam sannan alhussein salam sannan zuwa hannun mafi girma daga cikin jikokinta da kuma imam muhammad bakir salam muhammad bin yaqub al-kulaini ya kawo cikin littafinsa al-kafi yadda wasiyar kula da gonakin ta kasance ta ce da sunan allah mai rahama bai jinƙai wannan shine abin da fatima diyar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ta ba da umarni dangane da gonakinta guda bakwai wato al-awaf da addalal alburka almaithab alhusna asafiya da kuma ma'al ibrahim da farko ga aliyu da abu talib idan ya wuce alhassan idan ya wuce alhussein alaihi salam sannan daga nan sai ga mafi tsufa daga cikin jikokinta allah ne mai shaida sannan mikdad ɗan aswad da zubai dan awam su ma sun yi shaida kuma ali da abi talib ne ya rubuta ta da hannunsa abin tambaya a nan ita ce ta yaya zahra Salam da Aliha ta sami wa'annan gonaki guda bakwai As-Samudi ya bayyana cewa akwai wani malami bai Yahudi daga cikin kabilar Banu Nadir a Madina da ya musulunta, ya kuma yi shahada a yakin Uhudu. Sunansa Muhairik ya ba da gonakinsa guda bakwai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wanda daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da su ga Zahra Salamun alaiha a shekara ta bakwai bayan hijira kafin haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi amfani da albarkatun gonakin a lokutan da yake karɓar baƙi ko kuma dai don wasu buƙatu bayan haka ta buƙaci a bada aukiya goma sha biyu mai kimar dirhami da 480 na amfanin wa'annan gonaki ga kowace daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan takan ba wa kowace daga cikin matan bani hashim na amfanin wa'annan gonaki sannan tana ba wa umama diyar abil as diyar yarta zainab salamu da alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam idan za ku tuna a cikin shirye-shiryen da suka gabata fatima salamu da alaiha ta faɗa wa imam ali salam a lokacin wafatinta kan cewa ya auri diyar zainab yayarta wacce ake kira umama ta ce umama za ta kasance ga 'ya'yanta kamar kanta don haka imam ali salam ya aure ta bayan wa fatim fatima salamu alaiha kuma wasu sun ce ta haifa masa ɗa mai suna muhammadu ausat wasu kuma suka ce bata haihu ba har ila yau umama ta rayu a matsayin matar imam ali salam har zuwa shahadarsa a shekara ta arba'in bayan hijira sannan ita ma ta rasu a shekara ta hamsin bayan hijira shekaru goma bayan shahadar imam ali salam kenan wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da imam ali salam ya kusa kai ga shahada ya faɗa wa matarsa umama kan cewa idan ya yi shahada kuma tana son ta yi aure to ta aure tu dan naufal wasu sun ce imam ali salam ya ji tsoron kada muawiya dan abi sufiyan ya aure ta bayan shahadarsa umama ta ruwaito hadisai da dama daga imam ali salam malaman shi'a musamman said ho'i sun bayyana ta a cikin mata wa'anda suka ruwaito hadisai da dama daga imam ali salam mahaifiyar umama ita ce zainab diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wacce ta yi wafati a shekara ta takwas bayan hijira wato kafin wafatin sa da shekaru biyu kuma ita ce babbar diya ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin 'ya'yansa mata sannan ta auri mijinta abul as ne tun kafin bayyanar musulunci To masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan za mu dasa ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wasu alaikum wa barakatuh. sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga. wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da dubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran haka musulunci a najeriya sheikh ibrahim azazzaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu وملاذ ذي حصر وذي أعياء shirin da ya gabata idan masu raro suna tare da mu a cikin wannan shiri malam yana cikin bayani akan siffofi da ba su dace da shugaba na gari ba kamar dai yadda aminu alayhi salam ya da siffofin wanda malam ya ambaci wasu daga cikinsu a cikin shirin da ya gabata a yau malam zai ci gaba daga inda ya tsaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا تومنا muna nan سبوبين akan sifofin shugaba daga cikin darussan na hajjul balaga a cikin hudu ba ta biyu da sha shida amirul mumini ne ya kawo wata sifa muhimmiya dangane da wanda bata dace da jagoran musulmi ya kasance da ita ba inda yake cewa wa inna min ashafi halatul wulati inda salihin nasi an yi zanna bihim hubbul fahar wato yana daga cikin mafi raunin halin shugabanni a wajen mutanen kirki ya zama sun masu zaton son alfahari wato eh, kaga a takaice abin da ke cewa son alfahari bai dace da shugaba ba ke wanda kun bai kamata ma ya zama mutanen kirki suna mashi zaton yana son alfahari din ba ya ce kuma wayo da'a amruhum alal kibar kuma ya zama sun sa al'amarinsu a kan girman kai to sai ya ƙara da cewa waƙad karhitu an ya kuna jahala fi zannukum anni uhibbul idra'a wastima athana walastu bihamdillahi kadhalik yace kuma ban so ya zama tunanin kuma ya kai ya komo kuna tsammani ni mutum ne mai son a kan ba mai ba da kuma son jin yabo to kuma alhamdulillahi ni ba haka nake ba to wannan wannan mu kwatanta da eh, eh, yadda shugabanni suka kasance wanda su ba bin da suke so illa su je ana yaban su har ma suna da masu masu kirari da masu masu wake-wake na yabo kuma ma wake wake yabo kamar wata zuba ce ma ta shugabanni har ma suna da masu yi ne na musamman shi ma suka zauna abinda suka ta jiki kenan shine kuma yake kan ba masu to sai ce amir ya nuna cewa wannan bai dace da wani shugaba ba ya zama shi yana son ma aibe shi ne ko yana son ya ko kuma yana girman kai to shi ko alhamdulillah shi shi ba haka yake ba walastu ka kadhalika walau kuntu uhibbu an yuqala zalika lataraktuhu in hifatan lillahi subhana. ya ce da kuma na kasance ma ina son a faɗi haka nan dangane ne wato a yabe ni to da ko na bari saboda saukar da kai ya zuwa ga Allah ta'ala an tanawuli ma huwa haƙƙu bihi min al wal kibrai don samun abin da ya fi shi cancanta na girma da ɗaukaka wato da a ce ma ina ma son yabo ɗin a yabe a rika yaba mini to da na bari saboda in sami abin da ya fi shi ɗaukaka wa ma'ana na lahira na wajen Allah girma da ɗaukaka da mutum zai samu a lahira da amir ma in ma da a ce yana son a yaba mashi to da saboda Allah zai ba domin ya sami na lahira wa rubbama istahalan nasu sana'a ba'dal bala to fa kam da yawa ma ainihin mutane ainihin sukan dawo su sami yabo bayan bala'i fala tusnu alayya bi Jamilu sana'in li ikhraji nafsi ila Allah subhana wa ilaykum minan taqiya karku karku yabe ni da kyakkyawan yabo don fitar da ni ya zuwa ga Allah ta'ala da kuma kukanku daga taƙiya. min hukukin lam afuruk min ada'iha daga haƙoƙin da ba mu gama biyan su ba wa fara'ilin labudda min za'aya da fararolin da tabbas ba makawa sai na zata da su wala tukallimuni bima tukallimu bihil jababira kar ku yi magana da ni da irin magana da ake ma jabbere jabbere suna da irin wani gaisuwa da ake musu na musamman da yadda kuma ake yin magana da su wala ta min ni bima يتحفظ bihi inda ahlul badira kuma kar ku nemi kiyayewa daga gare ni na abin da ake gudu daga masu fushi wato kenan za ku zo ku yi magana da ni ne magana sakakke kamar kuna magana da ɗaya daga cikinku na'am da girmamawa irin girmamawa mai tawado ba irin nasara kai ba a cikin wannan huduba da malam ke yin ƙarin haske a kanta amil muminin alaihi salam ya bayyana aibin da ke tattare da yin alfahari ga shugaba da yake jagorantar jama'a domin kuwa alfahari ne zai kai shi ga girman kai da son yabo a lokacin da ya zama haka kuma to zai rabu da siffar tawali'u da kaskatan da kai ga mutanensa a lokacin da kuma ya zama mai girman kai da jiji da kai to kuwa zai zama a zalimi mai danniya ya tabbatar da ikonsa da mulkinsa a kansu wanda hakan zai saba wa koyarwan shugabanci irin na addinin ubangiji ga ci gaban bayanin waɗannan bayanan almuminina daga bakin malam da wannan ko ba komi a ciki amirin ya nuna mana sharrin son yabo da alfahari waɗanda suke ba al'amura ne na shugaba na al'ummar musulmi ba shugaban al'umma musulmi mutum ne mai tawadu wanda ke tsoron Allah wanda ke bukatan ɗaukaka da girma a wajen Allah saboda haka baya son wajen mutane a wajen mutane shi mai tawadu ne kuma ba yana son abu a shi wani ko ai mashi yadda ake ma sarakan duniya hasha to wannan kuma dai muna karanta wannan ne don su ya nuna mana ainihin waye shugaba waye shugaba awwala to kuma amirul mun ya kawo jagorori na zalunci da bata a cikin zartukansa ya ce o kauli wannan a cikin hudu ba ta 139 ya ce yake cewa o kauli wa uman tiki a sa an tarau haza an tarau hadar amra min ba'adi hadar yau تنتظى فيه السيوف وتخان فيه الأهود حتى يكون بعضكم أئمة a الضلالة وشيئة لأهل الجهالة ku saurari min nake ga muku kuma ku fahimce ni fasma u kauli ku saurari zance na wa u mantiki ku kuma kiyaye eh, mantiki na wato maganar nake da nake da hikima tana iya ku ga wannan al'amari bayan yau an ana karɓan shi ne da takubba ana ha'intan alkawura har ya zama waɗansunku sun zama jagorori ga ma'abota bata kuma magoya baya ga ma'abota jahilci to ka gani wannan kenan ya inu ishara ga ainihin abin da al'amari zai kasance bayansa ga abin da ya kasance kafinsa ga kuma mai zuwa bayansa kuma yana cewa a cikin hudu ba hudu. inna sharran nas inda lahi imamun ja'irun dalla wa dullabi mafi sharrin mutane a wajen Allah shine shugaba ja'iri wanda ya bace ya batar aka bata da shi ja'irin shugaba wanda ya karkace ma Allah ta'ala shi wallahi qasdul sabil wa min hajair ja'iri shine karkatacce karkataccen shugaba wanda ya bace ya bace batar wa amata sunnatan ma'khudha ya matar da sunna karbabba wa ahya bid'atan matuka. ya ya raya bid'an da aka bari wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa yu'ta yawmal qiyamati bil imamil ja'ir wa ma ma'ahu nasirun wala azir za a zo da shugaba ja'iri wa ranar alkiyama ba shi da mai taimakonsa ba shi bai da masa uzuri fayur kafi na da jahannama a wurga shi a wutan jahannama fa ya duru fi kama ta duru raha ya rika kewayawa a cinye ta kamar yadda ainihin dutsen nika ke fiwa thumma bitu fi qara sannan a daura shi a ainihin can kuryen karshen ta san a wurga can kuryen karshen ta ke juyawan dutsen nika da yake a dutsen nika irin nasu akan sa duwatsu ne biyu ɗaya akan ɗaya a sa shi al'amudu din wanda ake yin shi kudubi wanda ke rike da duwatsun guda biyu ɗaya ana goga shi a ɗaya sai mutum ya rika juyawa da shi haka to haka nan za a rika kewayawa da shi to lokaci har wala ya harare mu akan wannan ba mu gama maganan sifofin wayannan aimatul jawr din ba wal Allah insha Allah za mu dora nan gaba akan wannan ne wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin jama'a masu raro da wannan sharhi akan kalaman aminu mumin alaihi salam daga Sheikh Ibrahim Yakubu Azuzaki jagoran hakan musulunci a Najeriya ne muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Azazzaki a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunya da na shirya nake muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أتدري وما نهج البلاغة إنه كلام إمام قاسم الخلد والنار أتدري وما نهج البلاغة إنه كلام إمام قاسم الخلد والنار علي أمير المؤمنين فكم حوى علي أمير المؤمنين فكم حوى له خطبة غراء kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shin da Cinsa same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Muhammad Rohbar ne mawaƙi na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. شد سکوت پشتی که خواب دیدی بریان شدن صدا که او را سراب دیدی زنجیر شد تمام عشقی که تازگی داشت آمد کسی که با خود پیغام زندگی داشت آسمان به خود دید هر لالی که افتاد یک لال زار روی یک لال زار روی این خاک با شکوهش از مرگ زندگی ساخت با زخمهای کاری بر ظلم ظالمان تاخت های بیدار ما قله دشوار دریایی از با سخره های بسیار مرد و زن مسلمان با اتکاب ایمان هر یک ستون پرسی بر زیر سطح ایران جواب توفان با پرچم رهایی یک لشکر مقاوم با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینم جانها به هم سپردیم تا گریه اش انداختن به پا شد ما و با هم این خانه یک صدا شد با دانه های غیرت بر خاک خانه بودیم ما واژه وطن را بار دگر سرودیم ما هم سرباز تو این ایران آسوده به من خاک در ایران در تو ما را چه حراسید این خانه همه عرصه شیران آن آتشی که دیدی ققنوس ساده این بار دنیا تو این جنون را در خاطرت نگه دار با جاودانگی را سرمشق تازه کردیم با عشق آمدیم و از عشق نگردیم masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci. Iran ne muku fata alkhairi. Farko dai sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa Kasaki jamhuriyar Nijar. Jihar Maradi Hassan Barka ne muka fata alkhairi da kai da abokan aikin kan gidan rado Iran mai taron albarka. Da farko ina nuna alhinina da abin da ya samu wannan 'yan uwa namu na ƙasar Iran da wannan haramtacce ƙasa ta Isra'ila da amerika da faransa suka hallaka mana sai mu ce kullum nafasin za a yi katil mauti dukkan mai rai Allah sai ya na masa zafin mutuwa kuma mun tabbata bayan su bane aike ne daga inda lahi lokacin su ne ya cika daga yau mun san haka al'amari yake don mai rai ba zai wuce lokacin da Allah subhanahu ya kaddare shi zuwa wurin Allah ba Allah ya musu gafara kuma Allah ya ji kansu amma mana bakin ciki da wannan kashi waɗanda aka ma wannan bayan Allah Allah subhanahu ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka karya kafirci da masoya kafirci inda duk suke ubangiji Allah ka karya su in masu shari'a ne Allah ka shirya da in ba haka ba Allah subhanahu kamar maganin su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai suna na Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya da kuke ba mu dama mana to albarkacin bakin mu. Zan yi amfani da wannan dama in yi tsokaci kuma in isar da ta'aziyya ta zuwa ga 'yan uwan musulunci musamman 'yan uwan mu musulmai na ƙasar Iran dangance da wannan harin ta'addanci da wannan kahira ƙasa ta kayi ma eh, iran gaskiya wannan hari wallahi ni dai kai cikin zuciyata na yi bakin ciki da wannan lamari na yi bakin ciki sosai sosai saboda yau da na tashi da safe na samu labarin an yi an kai harin nan kuma an kashi an mazaje da dama sojojin ƙasar iran da yawa sun yi shahada wallahi hankali hankali na duk inda yake ya tashi ka yau sai ta kai ni labarai wanga na doce bele ko na bbc kwata-kwata ba na son saurara rediyon ma nake kunna saboda ba ina bakin cikin abin da ya faru na yi takaicin abin da ya faru gaskiya abin ne kake ji kawai a mahaliki ka diba daga ranar talata zuwa laraba zuwa alhamis aka fara bayanin cewa an gano isra'ila tana shirye-shiryen kai ma iran hari ka diba abin nan san cewa abin nan turawa nan akwai manhaji cikin rayuwarsu kuma gami da 'yan uwanmu musulmi laraba nan gaskiya akwai manhaji cikin harkokinsu saboda duba da irin yadda ake gudanar da abin nan gaba gaɗe ne ba wai wani boye boye ba ga hili ne amma ba za su yi su kama 'yan uwansu na iran ba su yi to su yi taron dangi su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda su ga wa'annan kafira guda biyu a ce na yahu da Donald Trump a ganin suna yin wani abu da su ka gaskiya wannan abu mai tir da Allah wadda kuma mai tir da 'yan uwanmu na na musulunci bangaren larabawa nan wallahi mai tur da su wannan halayya ta manahici da suke nuna wallahi wallahi mai kaucewa da wannan hali nasu wannan hali nasu wallahi bai kamace mu ba mu musulmi bai kamace mu musulmi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na boh suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria memba daga muryar matasan afirka To a yau na shigo wannan shiri ne domin in miƙa saƙon jaje na ga al'umma ƙasar Iran bisa ga wannan iftila'i da ya faru na zaluncin da aka yi musu na kai musu hari. Muna addu'ar Allah Ubangiji don mai hannu a ciki kowace ƙasa ce adda hannu ga kai ma ƙasar Iran hari. Allah Ubangiji ya yi mana ta Allah Ubangiji ya mai suwa musu da abin da suka yi mana. A ƙarshe yana ƙara kira ga ƙasashen musulmai ya kamata a ce su ma sun haɗa kansu la'akari da irin yadda turawa ko in ce yahudawa suke hahaɗa kanonan su wurin tunkarar ƙasashen musulunci da musulmi a ƙarshe yana addu'ar allah ubangiji ya ƙara wa ƙasashen musulmai kariya daga azzalumai musamman ƙasar america wadda duk abin da ake haddasawa tana da hannu a ciki suna na da mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ta nigeria memba daga muryar matasan a afirka assalamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu makeri maɗate da magaram jamhuriyar ta nijar to gaskiya muna jajanta yan umma musulmi na kasar iran kuma muna musu adda ubangiji allah ba su galaba akan wannan kahoran tsinanu allah kuma ya tsine wa ƙasar isra'ila da shugabanninta eh kuma muna kira ga musulmin duniya da mu dukufa da yi wannan ƙasashen namu na musulmi addu'a wanda ake zalunta su allah hudda musu kuma ba kallacin iran ba duk ƙasar duniya ta musulmi ubangiji allah ka ba mu kwanciyar hankali da mai ɗorewa allah ɗauka musulmi ga sun ce allah ƙasƙantar da kawai mu ci gaba da addu'a kawai allah taimake mu da galaba allah taimake mu da galaba akan wani tsinanin kahuran na ƙasashen duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hassan barka ina gaishe ka ne ka hata na alheri ka hata alheri kana magana da alai hamza aulun umar. dan uwan isa boka mai albarka allah tabaraka wa ta'ala musulmi in dai musulmi in dai musulmi na kirki na da duk musulmi na kirki an ce duk abin da ka gani in ka sa bakin ka in baka iya baka sa hannunka in baka sa hannunka sa bakin ka a gama da addu'a wannan mutane ba su san karhin allah ba su karhin in sun karhin iran ba su karhin allah ba musulmi a gama kai hankali guda a faɗa ma allah a tsaya a faɗa ma allah a yi ta du'a'i bisa du'a'i kowa shi su ba bakin shi karkashi ubangiji allah ya tunanta su allah ya nakasa su Allah sa mu iyakar su ubangiji Allah ka tuna su asiri Allah tabaraka Allah mun roke ka dan ikon ka dan mulkin ka Allah dan zatin ka Allah dan kurar ka albakacin Qur'ani da yake ka saba Qur'ani ubangiji Allah Faransa eh, Faransa da Amurka ubangiji Allah da Faransa da Afirka ya rabbul alamin Allah ka tuna su asiri Isra'ila Allah kamar da karkashin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa Allah ka tunata asiri Allah ka tantar da su darajar Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake mu an gaba yau Allah Allah ka taimake mu Allah ka mu jagoranci bisa mun gamki Allah Allah ka taimake Allah ka taimake mu ka taimake ilo ubangiji Allah kuma ta dama maki Allah Allah ka kaddama Allah ka takka Allah ka nakasa su Allah kuma ta su cikin duniya ya rabbal alamin Allah ta tasiri ubangiji Allah biya bukata inna makwata alaihi bukata a huta lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon iran mai albarka da fatan kuna lafiya da fatan allah ubangiji ya taimake ku allah ya kara muku daukaka mun samu wanga bakin labari da waga tsinanniyar ne ƙasa ta isra'ila da munafukan larabawa suka haɗa kai suka kai ma iran hari cikin wannan dare to kada mu samu damuwa kada mu samu damuwa daman ita duniya a wurin mumini ba gida bace na abannan ne ko ba haka ba addu'ar da dai zami ubangiji Allah martanin da Iran zai abanna Allah ya wargaza kasashen Isra'ila da Amerika da Faransa da Ingila da Jamus da duk masu goya masu ba har da Saudiya ciki muna roƙo Allah duk wata ƙasar da ke goya ma Isra'ila ba ta ke bada taimako Allah ubangiji ya wargaza ta daga doron duniya Allah ya wargaza ta daga doron duniya Allah kuma ya ba iran sa'a waɗanda suka rasu cikin wannan waƙi a ubangiji Allah ya masu gafara Allah sa aljanna ce makomansu. muna masa kyakkyawa ta'aziyya muna masa addu'a shugabannin iran da fatan ubangiji allah kara maku karfin zuciya ya kara maku karfin ruhi ubangiji allah ya kara maku karfin ruhi da za ku tunkari makiya allah makiya anau makiya addinin musulunci makiya al'umma musulmi allah ya ku nasara a kansu mu dan nan babu abin da za mu iya yanzu sai addu'a amma wallahi tallahi da muna da karfi da kurciya da abannan nan ne malam da mu je mu yi shahada a Iran wajen taimaka ma addinin Allah shine mafi ala gare mu akan mu rayu malam ana cin zarafin addinin musulunci munafukan musulmi wanda Allah ya sa suke da rabon shari'a Allah ganar da su su gane duniya ta rabu bi yanzu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir in kuma ba su gane ba ya Allah muna roƙonka Allah ka dargaje su daga abannan madiba gabar da yamma kudu da arewa babu wanda ake bauta masa sai Allah shi kadai Ubangiji Allah ba irin wannan sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuna magana da Abdul Abdulkarim dan katsarin maradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne na nakum shahibu daga Anjame na Chad. Hassan barka ina wuni an wuni lafiya alhamdulillah barakallahu fik khair alhamdulillah. Ya Hassan barka mutanen Iran wannan ya kamata bari su farka ba. abubuwan da yanzu isra'ila ta fara aikata musu nan ya kamata bari su farka ita duk abubuwan da tana faɗa da da wannan ita abun zance ne kawai ni ban fahimci komai ba inda tana da abubuwa tunda da yau yau an tura sako an ce in ta ƙara mai da martani ita za su ƙone abin nan iran gabaki ɗaya to abubuwan da suna da shi wannan ba ya kamata su masu tutturawa su gamar da isra'ila nan gabaki daya ba ina gani dai watakila iran bata da komai in tana da shi da allah ta nuna mana ta kwantar mana zuciyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kato gira radiyon musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wanga abu wanga abu wanga abu yanzu a mai da martini ga ai ma shawara ga ai shawara wanda riga ka kwana zai riga ka tashi wanga in dai ba hudaddan magana ba in dai ba hudaddan magana kaka za a yi ga abu akwai hudaddan magana cikin wanga haraka ubangiji Allah ya karri musulunci ga kahirci amin dan su annabi amin dan su annabi kuma da ya sa hannu bisa ga haraka ubangiji Allah ka toni asiri ne kuna tare da Isa Abubakar tsoho malmarka a ulumar mada ya mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarimu a ɗan katsar Maradi. E bayan haka muna ma Allah dubun godiya. Muna ma Allah godiya muna ma Allah godiya. Ubangiji Allah ta baraka wa ta'ala ya ƙara taimaka ma jamhuriyar musulunci a akan wayannan makiya. Ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa ta, ya ƙara ƙarfafa ta, Allah ya ƙarfafe ta da mala'ikunsa. wa'anda ya karfafa annabi da su a yaƙoƙa suka taimaka ma annabi Allah ya taimaki irin da irin wa'annan abin nan Allah ya karya kasashen Amerika masu girman kai su Faransa su Ingila su Jamus musamman ma daɗa waga uwa kafirai Isra'ila Ubangiji Allah ya karya su ta hanyar Iran Allah ya karya su ta hanyar Iran Ubangiji Allah ya ba jamhuriyar musulunci nasara Allah ya karfa karfafa ta muna roƙo ga Allah musulmi na larabawa da na baƙaƙen hata da namu na nan Nijar da na Najeriya wahabiyawa nake nihi wahabiya waɗanda ke da wani ƙaiƙayi a zuciyarsu akan Iran to su aji nan ne ɗin su duniya ta rabu biyu yanzu kana bayan Iran kana bayan musulunci kana bayan Isra'ila kana bayan kafirci Yan kuma ka ƙiya to ka ƙi goya ma Iran baya to wallahi ko ka ƙi ko ka so kai kahiri ne ko ka shekara dubu kana sallah ma dama baka goyi bayan Iran ba wallahi kahiri kake wallahi tallahi kahiri kake baka da wani amfani a musulunci musuluncin ka malam bai da fa'ida to kaji bai da fa'ida kawai malam a nan ne Saudiya ta zo ta cusa mu ainihin mutanen mu malam ta cusa muku goba ta diga muku goba kuna kin ahlul baiti ba ku kamnar annabi kullum abin da kuke so ku ji an ci zarahin annabi an ci zarahin eh, abin nan iyalan gidansa hmm? akan saudiya tana dan baku wani dan mata'i wanda bai kai ya kawo ba to wallahi ku dawo a haɗa kai a zo a ceci musuluncin nan in kuma kun kiya to mu mun barku da isra'ila mu muna tare da allah da annabi muna tare da iran allah ba iran nasara albarka annabi da alqur'ani assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hassan barka muna bakin ciki da wannan abin da ya faru kuma wannan abin yana ba da mamaki kuma wannan abin yana nuna dai har yanzu musulmi suna da rauni in dai wannan zance da muka jiya ne an kashe wanga mai soja na Iran to tabbas Hassan barka akwai munafukai cikin Iran akwai munafukai cikin Iran kuma muna addu'a Allah ya bayyana su gaske wannan abin muni yayi muni duk wanga wulakanci da kafirai suke musulmi suna kashe falastinawa yau har wani dan har wani musulmi ya zo bayyana inda sojoji suke su ga su ga in daidai inda sojojin suke na Iran suna reno a suko musu bomb wanga in ba siri bane aka ga musu ya za su wanga abu Hassan Barka gaskiya Hassan Barka duniyar musulunci gaskiya tana neman ayi girgiza duniyar musulmi sai an girgiza wannan abun bai kaga sun kashe mana Qasim Suleimani sun kashe Hassan Nasrullah sun kashe Ismail Hani sun kashe wannan na mai tada Ismail Hani ga nan sun kashe sun kashe sojoji kuma ya mayar na Iran gaskiya wanga mutane sun mana gaskiya tsofo kowai wannan mai rabon ganin baki ga baki kuma su wanga munafukan in dai akwai su Allah bai na cikin kasar Iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan wannan gida mai tara albarka ina gaida kullum fata alheri yanzu wanga labari da kawaka na kan Tehran shine nake son tsoma baki na kuna tare da Iliya da mutumin Kugoce yanzu dai ina cikin Kugoce. amma wanga abu abin bakin ciki ne ya kamata tehran ta tahi tsaye da kanta tunda ita ma tehran ba kan wallasa ba ce ta gwada haramta ta ƙasar na isra'ila ita ma tana cikin shiri wallahi ku tashi tsaye ai ta'addu'o'i ai ta'addu'o'i juma'a. kuma tehran kiniya ki mai da martani shine kwanciyar hankalinmu wanda suka riga mu Allah ya kansu Allah ya yi musu Allah ya albarkaci bayansu amma muna biye da ku sau da ƙawa wannan abin baƙin ciki ne wallahi ba mu ji daɗi ba amma ba komi abin da Allah nuha ne ya kamata Tehran ta mai da martani ƙwaƙwara To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.